إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a biyar ga watan rajab bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da 23 ga watan maris kenan ko shekara ta 2000 da goma sha takwas miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka cikin irin wannan lokaci mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisinmu na hamsin da tara bayan lokaci kusan mai tsawo da muka ɗauka ina gani kusan wata biyar kenan allah ya kaddara na tafi makaranta don ƙara shekaratuna na phd kuma allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ni'ima allah ya sa mun kammala wannan karatu da addu'o'in da kuke mana da taimakon da muka samu wajen 'yan uwa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa daga cikinmu alkhairi mafi sakayya ya yi mana albarka a cikin rayuwarmu gabaki ɗaya da zurriyarmu da kuma dukiyarmu da kuma addininmu kamar yadda ya haɗa mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin aljannar firdausi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya albarkaci rayuwar mu a wannan ƙasa tamu ya shiryar mana da shugabanninmu da Allah ya azabta mu da su ya ba su ikon yi mana abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa doka na musulunci ba su kuma Allah ya tausasa zukatansu ya sa su ji kanmu su yi mana abin da zai amfani mu da zuriyarmu ga baki ɗaya Allah ya shiryar da mu ga baki in ba mu manta ba mun kwana a cikin misalan da malam ya koro mana ɗaya bayan ɗaya har muka kai na takwas misalai na wa'ansu aƙidu gurɓatattu wa'anda suke siffanta allah da wa'ansu siffofin da bai dace ba sa'an nan kuma sukan fassara ayan ƙur'ani da wata ma'anar da ba ita allah ke nufi ba kuma ba ita manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa ba malam yakan kawo mana misalan abin da suka ce sai ya warware irin wa'annan shubaha na farko dai akwai daman jahamiya jahamiya malaman tauhidi suka ce a duk duniyan musulunci da ƙungiyoyin musulunci babu mafi muni irin wa'annan ƙungiyoyin guda biyu daga jahamiya sai shi'a jahamiya su ya na al'adam su suna bauta wa babu saboda su sun ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba kuma ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce yana ƙasa ba kuma ba za ka ce yana gabas ba kuma ba za ka ce yana yamma ba kuma ba za ka ce yana kudu ba kuma ba za ka ce yana arewa ba ba za ka ce yana cikin duniya ba kuma ba za ka ce yana wajen duniya ba kuma ba za ka ce akwai shi ba kuma ba za ka ce babu ba to me hukunci wannan kaga babu kenan wannan shine abin da jami'a suka ce dangane da ubangijinsu saboda haka duk lokacin da ka ji an ce jahamiya dama nisba ce zuwa ga jihar bin safwan wanda asalin aƙidar ya ɗauko ne daga cikin aƙida ce ta yahudawa saboda jaham ya yi karatu a wajen malaminsa da ake kira ja'ad bin dirham shi kuma ja'ad bin dirham ya ɗauko wannan aƙida daga susan shi susan shi kuma ɗan baffan bayahudan da ake kira labid bin asam al-yahudi wanda ya yi wa manzan allah sihiri ya kashe manzan allah to asalin inda ya ɗauko aƙidarsa kenan saboda haka ko da yaushe su ne suke musgunawa ubangijinsu a siffan da suke yi siffanta ubangijinsu da shi wa'anda suke mabi da su su ne mu'tazila mu'tazila su kuma su ne masu cewa allah ba yi da iko ikon da ɗan adam yake da shi ya ɗara na allah saboda haka in Allah yana da nufin kai wane za ka yi kaza kai kuma a zuciyarka kana da akasin wannan to naka ne zai zartu ba na Allah ba su kuma mu'tazila sun zo tun zamanin Hassan al-Basri Hassan al-Basri kuwa tabi'i ne ya rasu shekara ta hijira na ɗari da goma ya ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da ɗari biyar ya yi rayuwa da su kuma Hassan al malami ne na musulunci wanda yana daga cikin malaman duniya da ake tunkaho da su a zamanin su saboda ya yi karatu a hannun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tsoron Allah shi ya fito fili a lokacin da yake da rai kuma gudun duniyarsa ya fito fili a lokacin da yake da rai to ɗaya daga cikin ɗalibansa aka masa tambaya a zamaninsa saboda a lokacin khawarij suna da ƙarfi a wannan zamanin sannan a lokacin akwai kuma ɗaya ƙungiyar da ake kira murji'awa murji'awa kuwa su ne waɗanda suke cewa la ya zurru ma'al imani zambun duk saɓan da ka yi wa Allah bai taɓa imaninka ba kamar yadda kafiri duk biyayyen da zai wa Allah tana da amfani Shi ne suka ce to haka shi ma musulmi duk saɓan da yi wa Allah bai taɓa imaninsa ba imaninsa na nan daram dam dam in ya sha giya bai taɓa imaninsa ba in ya yi caca bai taba imaninsa ba in yi duk wani abubuwa na saban Allah imaninsa na nan ɗari bisa ɗari har suka ƙara suka ce da imaninsa da na mala'ika jibrilu iri ɗaya ne da na annabi ibrahim iri ɗaya ne da na sai na abubakar duk iri ɗaya ne su ne murji'awa wanda suke da wannan magana to sai aka yi wa wannan malami hasan al-basri tambaya aka ce akaramakallahu a nan garin basra akwai ƙungiyoyi guda biyu da suka kunno kai ƙungiya ta farko su ne khawarij sun ce idan mutum ya yi saɓon allah ya zama arne misali sai aka samu musulmi ya yi karya yana karyar na suka ce ya zama kafuri kawai sai suka ɗora mai kaulasa kaga da kafura a duniya suna da yawa ko mutum ya sha giya sai su ce shi ma ya zama kafuri kawai shi kuma dawwamamme ne abin dawwamarwa a wuta mutum ya yi caca ko makamanci haka duk wata kabira idan mutum ya zama kafuri. sannan kungiya na biyu suka ce duk irin saban allah da mutum ya yi imanin sananan ba abin da ya taba sa su ne murji'awa A kara makallahu me ka faɗi dangane da wannan sai hassan al allah ji kansa da rahama kamar yadda imamu sharastani ya kawo wannan kissa a cikin alminal wa nihal nasa sai ya ce sai hassan albasiri ya ce murtakibul kabira mu'minun bi imanihi fasikun bi kabirati mutumin da ya afka babban laifi mumini ne da imaninsa amma wannan kabirar da ya yi fasiki ne gwargwadon wannan kabirar sai wani ɗalibi daga cikin ɗalibansa wa'ansu suka ce shine wa'il bin abba wa'ansu suka ce wasil bin abba sai ya tashi sai ce ana la aqulu bi annahu mu'min wala bi annahu kafir ni ba zan ce shi mumini bane kuma ni ba zan ce shi kafiri bane walakinnahu fi manzilatin bainal ne sai dai zan ce shi yana masauki tsakanin masaukai guda biyu ya fita daga musulunci bai shiga kafirci ba a duniya wa fil akhirati amma a lahira khalidun mukhalladun finna dawwamamme abin dawwamarwa a wuta to duk mutumin da a lahira dawwamamme ne abin dawwamarwa a wuta a duniya me shi ina fata an gane sakon su abin da suka ce kenan sai suka ce saboda haka shi wasil sai ce fatazala majalisu hassan albasiri sai ya nisanci majalisun malamin sai daina zama ni yanzu ba ruwana da kai a karama kallon haka ya ce fa munzu zalika al tun daga wannan ranan sai aka sa fa summu ula'ikal mu'tazila sai aka sa musu suna wa'annan su ne wanda suka nisanci malaminsu ta ji inda aka samu sunan kenan i'tizal shine ibti'ad ka nisanci abu kamar yadda annabi nuhu ya kira ɗansa wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin annabi nuhu ya kira ɗansa wa kana fi ma'zilin ai fi makanin munazilin an ibnihi ai makanin ba'id an ibnihi yana wani wuri mai nisa tsakaninsa da ɗansa haka kuma fa'tazilun nisa fil mahid ko ku nisanci mata a cikin haila to kalman i'tizal nisanta kaji inda aka samu asalin kalman kenan to idan ka ji an ce Motazila mu'tazila ji asalin tushensu su kuma murji'awa sun rabu kashi goma sha biyu to daga ciki akwai murji'atul fuqaha murji'atul fuqaha ya samu asali ne daga hamad ibn abi sulaiman shi wannan hamad ibn abi sulaiman malami ne babba na fikihu a musulunci amma sai dai ya samu kuskure wajen cewa mutum musulmi ya cire aiki daga cikin imani bi ma'ana aiki baya cikin imani sallah azumi zakka sauransu duk wa'annan aikace-aikacen da ke haɓaka imanin mutum ya ce baya cikin imani in dai kawai ka ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah shikenan ka zama mumini cikakke ka gaba ka yi sallah ba baka yi azumi ba baka fitar da zakka ba baka yi ayyuka na alkhairi ba yace imanin ka ɗaya ne da wanda yake yin wancan abin kaga ai ba ɗaya bane ko to shi wannan malamin malamin Abu Hanifa ne malamin asalin imamu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit al-Kufi to inda Abu Hanifa ya samu matsala a aqidarsa kenan a cikin wa'annan a imma guda hudu saboda haka shi ma sai ya biye wa malaminsa saboda tasirin ka yi karatu a gaban malami in ya samu wani kuskure ɗalibi yana iya mai fadawa cikin wannan kuskuren shi ne dalilin da yasa ake taka tsantsan a wajen sauraron malami saboda in ya fada cikin wani kuskure ɗalibi ma yana iya mai yana iya binsa a ciki to inda aka samu kuskuren da abu hanifa ya fada ciki wasu daga cikin malaman musulunci sun bashi uzuri irin su abu amr ko abu umar imamu ibn abdulbarri a cikin sharhin da ya yi wa muwatta malik at-tamhid ya ce imamu abu hanifa ya tuba daga wannan kudirin ya gyara ya bi abinda imamu malik ya mutu a kai da imamu shafi'i da imamu ahmad bin Hambali. haka kuma imamu ibn abi iz a sharhin da yi wa aqidatu tahawiyya ya kawo abinda ke isharar cewa imamu abu hanifa ya tuba daga wannan akidar amma sauran malamai sun ce yana daga cikin kuskuren da aka samu abu hanifa da shi kaga ai malami ne na musulunci ina fata an gane wannan kuma bai kore kasantuwarsa malami ba amma abin da yasa ake faɗi ba don aibanta shi ba don kai duk lokacin da karatu ya kai karatu kada ka zo ka ce ai imam abu hanifa ma na da irin wannan kudurin kana a kai sai a ce a'a malaman da suka yi tsaransa suka yi zamani tare da shi sun nuna kuskuren da yake da shi a wajen to kakkabi in ka bi a wajen kayi me kayi laifi a wurin Allah tunda har sun nuna kuma ya tabbata cewa hakan ba daidai bane Allah ya sa mu dace to shine sai malam ya ce mithalu tasi'u wal ashir safa ta wadda naku ba ɗaya bane naka a ina ne safa ta nawa hamsin da tara nawa ɗari da talatin da biyar ne malam yace al almithalu tasi'u wal ashiru misali na tara da misali na goma qauluhu ta'ala an safinati nuhin faɗin Allah maɗaukaki dangane da jirgin ruwan annabi nuhu annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo a duniya annabi adam shine farkon annaba a doron ƙasa annabi adam bayan ya shuɗe da kusan shekara dubu sai allah ya turo annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu shine farkon annabi a doron ƙasa kuma kafin annabi nuhu ya zo doron ƙasa ya zo a matsayinsa na annabi akwai mutanen kirki malamai wa'anda suke wannan lokacin shine wadda ya gusa da suwa'a da ya'uqa da nasara wa'annan malamai ne manya-manyan malamai suna da majalisi kamar yadda muke wannan karatu to kun san tasirin malami ga ɗalibai farkon da sisar da shedan ya fara yi wa ɗan adam a doron ƙasa kenan sai wa'annan malaman dukkansu guda biyar ɗinnan da na lissafa sunansu suka rasu sai shedan ya zo da siffan ɗan adam wurin ɗalibansu sai ya zauna sai ce yanzu ba za ku yi wani abin da zai sa ku tuna da wa'annan manya-manyan malaman ku ba kaga abu ne mai kyau a zahiri ko sai kowa ce e, za mu so mu yi wani abin da zai sa mu tuna da malamanmu kaga ya kawo idea kenan ko an yadda sai ce to suka ce to me ya kamata mu yi sai ce to ku gina butun butumin malamanku shine ku suranta kowane malami a majalisinsa a kawo butum butuminsa a ajiye shi a lokacin shi dan yana da yakini ɗari bisa ɗari wa'annan ɗaliban ba za su bauta wa wa'annan gumakan ba amma wa yake target wa'anda za su zo a baya shine target ɗinsa ya san ɗari bisa ɗari wa'annan ba za su yi bautan wannan butum butumin ba shikenan sai ce musu kun ga idan kuka gina butun butumin malamanku duk lokacin da kuke majalisi in kuna yin wani abin da bai dace ba kuka daga kai kuka ga wannan butun butumin za ku tuna ai malam ya ce abin nan bayi da kyau za ku bari a zahiri menene abu ne mai kyau amma me a ƙasa akwai wata manufa tasa kenan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito shi kenan aka ci gaba da tafiya a haka sai da aka samu karni goma shekara nawa kenan dubu daya ko karni goma shekara dubu daya ka me wa'anda suka asalin gina abin me sun kau suna girmama sai ya ƙara dawowa wajen jikokin wa'annan da siffan ɗan adam sai ce ina da tambaya wai ba ku ga yadda kakannin ku ke girmama wa'annan butun butumin ba suka ce eh gaskiya ne mun ga yadda suke jinjina musu sai ce ai alloli suka ɗauke su bauta musu suke yi shi sa ba ku ga yadda suke musu ba shi kenan sai suka fara bauta musu ka ji dalilin shirka a doron ƙasa kenan sai suka rike su da ƙarfi saboda sun taso sun ga yadda iyayen suke jinjinawa butun butumin wa'annan mutanen to a irin wannan halin sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi ma wa'annan me gargadi da ya zo yana musu gargadi shine suka ce wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra sai suka ce kakku bar allolinku saboda wannan hudubar da shi ya musu wa'annan mutanen allolinku ne kakku basu shine suke gaya wa mabiyansu saboda haka annabi nuhu in ya zo ma izgilanci suke mai su toshe kunne su rufe kai su ce ba za su saurare shi ba to sai da annabi nuhu ya yi shekara hamsin yana kiran wa'annan mutanen amma allah ya ce wa ma'amana ma'ahu illa qalil babu wa'anda suka yi imani tare da annabi nuhu sai 'yan kaɗan malaman tafsiri allah saka musu da alkhairi sun yi ƙoƙarin iyakance adadin mutanen amma babu nassi ƙarara daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya ayyana adadinsu kawai dai allah ya ce 'yan kaɗan kaga an ce ma 'yan kaɗan ka san me ake nufi a shekara dubu ba hamsin a ce 'yan kaɗan ka san akwai matsala ko shi kenan mutanen nan suka ki sai Allah ya umarci annabi nuhu ya ce bari in gaya maka babu wanda zai ƙara imani tare da kai sai wa'annan 'yan kaɗan ɗin da suka yi imani Allah ya gaya masa kenan ne wa'annan da suka yi imani da shi kadai su ne kadai za su yi imani saboda haka wasna ilfulk ka yi jirgin ruwa su kuma sai suka fara mai izgilanci ah, a wa'azi ya kare a karma lawo kuma an koma kafinta ne kuma kaga izgilanci ne suna ta mai ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru in dai kuna min izgilanci akwai ranar kin yadda kuke min izgilanci ni ma zan rama in ranan ta zo to a lokacin da ranan ya zo saboda daman da ya ji allah ya riga ya gaya mai to tunda ya sai ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara kaji dalilin kenan tunda Allah ya gaya mai ba wanda zai imani ya ce to ya Allah kakkabar wani kafiri a doron kasa gidansa kakkabar shi innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara shine dalilin yace ya Allah in ka bar su fa yudillu ibadak za su batar da bayinka wala yalidu kuma ba za su haifa ba illa fajiran kafara sai fajiri kuma mai kafircewa Allah tunda Allah ya gaya mai ba wanda zai kare imani kaga duk haihuwan da za a yi mai ba za a samu mai mai imani ba shine dalilin da ya sa annabi nuhu yi wannan addu'a ya ce kawai a a kashe su gabaki daya shi kenan sai Allah ya karba sama ruwa kasa ruwa to kaga inda jirgin ruwan zai samu daman tafiya kenan sai Allah ya umarni gare shi ya ɗauki kowace dabba min kulli mai thnaini miji da mata kowace dabba da wani abin nan a sashi a cikin wannan jirgin ruwan mace da namiji annabi nuhu ya shigar da su to sai ɗansa annabi nuhu Allah ya riga mai alkawari zai tsiratar da shi da iyalansa sai kira ɗansa wa nada nuhu nibnahu sai annabi nuhu ya kira ɗansa wa kana fi ma'zilin yana can waje mai nisa tsakaninsa da babansa ya bunayyar ka ma'ana ya kai ɗana zo ka hau jirgin nan tare da mu wala takun ma'al kafirin kada ka kasance tare da wa'ancan kafirai ne kenan saboda mahaifinsa ya san babu inda zai je ya tsira ba mai wannan jirgin ruwan ba qala sa'awi ila jabalin ya ni min alma sai dan ya ce wa babansa ni fa zan je wancan dutsen zai kare ni daga wannan ruwan sai dan ubansa ya ce masa me qala la asima al yau babu wani abin da zai kare ka wannan ne kadai in ka bi zaka tsira amma duk inda za ka je a duniya halaka zaka yi wa hala bainahum al mauju? fa kana min sai daniniya ta iyakance tsakanin annabi nuhu da ɗansa sai ya fada cikin waɗanda aka nutsar da su daga cikin ruwa to wannan ruwan da ke gudana shine Allah ce ta jiri bi ayunina jirgin ruwan annabi nuhu tana gudana a cikin teku da ganinmu in ji allah da kulawanmu da kallonmu muna kallon ruwan yana sama ruwa kasa ruwa kaga to ina baka ka babu duk inda ka je ruwa ne duk nisan abu ruwan zai zo ya shanye shi don na sama na zuwa na kasa kuma me na bulbulowa duk iya ruwanka ai za ka gaji to haka allah ya halaka mutane da allah ya tashi umurtan jirgin ya tsaya sai allah ya bar jirgin sai da ya kai daidai wani dutse da ake kira judi sai allah ya ce wa sama ta rike ruwanta sai ce wa ƙasa ta haɗe ruwanta wakila ya ardu bula'i ma'aki sai aka ce wa ƙasa haɗe ruwanki wa ya sama'u aqli'i sama rike wa kawai sai ruwan ya ɗauke duk sama ya ɗauke ƙasa ya ɗauke sama ya shanye ƙasa ma ya shanye wastawat alal judi sai wannan tekun da wannan jirgin ruwan sai ya daidaita akan wani dutse da ake kira judi kaga yadda Allah ya tsiratar da su kenan to wannan ayar da Allah ce ta jiri bi a na jaza'an liman kana kufir ko jirgin ruwan annabi nuhu yana gudana da idanmu bi ma'ana muna kallon yadda yake gudana da kulawanmu muka tsare shi babu wanda ya halaka wanda ke ciki sai ce sakamako ga waɗanda suke kafirai ne kaga an tsiratar da musulmai sannan kuma me an halaka me kafirai to nan jahamiya sai suka ce wannan ayar ta jiribi a yunina wai jirgin ruwan annabi nuhu yana gudana a cikin idan allah ne haka suka fassara ayar ina fata an gane wannan ayar kenan wa qawluhu li Musa da kuma faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wa annabi Musa walitusna ala aini ko saboda a sana'anta ka a idanmu lokacin da babarka ta sanya ka a cikin akwati aka sanya ka a ina cikin ruwa kogin nil ko allah kuma ya kada wannan akwatin ya ce ruwa ya kada shi ya bi ta ina gidan fir'auna saboda ya zama masa baƙin ciki da damuwa ya shiga gidan fir'auna wanda ake gujewa kuma shi ya tsire da ɗan shi sa ya yi wa annabi musa gori da wannan hidiman da ya mai awalam nurabbika fina walidan wa labitha fina min umur kasinin ah ba kana ba kai ka zauna a gidanmu nan ba muka kula da kai shekaru wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kai aikin nan da kai alhali kana kafiri ba da mana ka kafirce mana wani aiki ya yi kashe wannan mutumin da ya yi ba kiftan da annabi musa ya bige shi ɗin nan ya mutu sai ce fa'altu ha'idan wa ana mina bolin na yi wannan aikin a lokacin bolin a nan wa ana mina khati'in ina daga cikin wanda suka yi kuskure fafarartu minkum sai na guje muku lamma khiftukum lokacin da na ji tsoron fitinarka fa wahabani rabbi hukman waje ja'alani min mursalin sai Allah ya yi baiwa na annabtaka ya bani ya mai da ni ɗaya daga cikin manzanninsa wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il wannan ni'imar ce yanzu kake mun gori da ita dan kawo halar da banu isra'ila ina fata an gane to da Allah maɗaukaki yake magana sai ya ce wali tusna ala aini saboda a sana'anta ka komai naka ya gudana ina kallo a gidan fir'auna ka taso kana yaranka sai suka ce wai wannan ayar abinda take nufi annabi musa an gudanar da shi ne a cikin idan allah kaga wannan maganan kwakwalwa zai ɗauke shi to haka suka fassara wannan aya to shine za mu ji bayani sai malam ya ce wal jawabi akan wannan magana annal ma'ana fi hatainil ayatain ma'ana a cikin wa'annan ayoyin nan guda biyu ala zahiril kalam wa haqiqatihi yana a bisa zahirin magana da hakikaninsa lakin ma zahirul kalam wa haqiqatuhu huna me zahirin maganar da hakikaninsa hal yuqalu shin za a ce ne inna zahirahu wa haqiqatahu anna safinata tajri fi aini lahi shin za a ce zahirin wannan ayar da hakikanin wannan ayar tana magana ne akan cewa wannan jirgin ruwan annabi nuhu tana gudana ne a cikin idan allah au anna musa alaihi salam alaihi salatu wassalam ko kuwa annabi musa amincin allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yurabba fauka ainullahi ta'ala an tarbiyyantar da shi ne a saman idan allah zai yiwu sai malam ya ce auyu ko kuwa za a ce ne inna zahirahu lallai zahirin wannan ayar annas safinata lallai jirgin ruwan nan na annabi nuhu jiri wa tar'aha tana gudana idanuwan allah na kulawa da motsinta wata takla'uha kuma tana bibiyanta wajen kariya wanne ne bi wannan ko ina fata an gane wa kadhalika tarbiyatu Musa haka shi ma tarbiyyar da annabi Musa ya samu a ina a gidan wa fir'auna takunu ala ainullahi ta'ala yar'ahu wa yaklahu biha wato tarbiyyar da annabi Musa ya samu a gidan wato fir'auna kulawa na ubangiji shi yasa sai Allah ya tausasa zuciyar fir'auna dan da yake jin tsoro ko kuma sai Allah ya sanya mai sanyin zuciya ya me ya ɗauki wannan ɗa ya yi kuma me ya tarbiyyantar da wannan ɗa sannan kuma ɗan ne zai zama me ajalinsa wato ya me ya tarbiyyantar da makiyinsa a ina a cikin gidansa da abincinsa da dukiyarsa da komai nasa ina fata an gane sai ce to da kulawa na ubangiji kaga wannan shine ma'ana da tafi daidai da me ayar saboda shine zahiri abinda Allah ya faɗi a cikin Qur'ani sabanin abinda su mu'attila daga cikin su jahamiya da mu'tazila da sauransu suka siffanta cewa wai gudanar da tarbiyyar da annabi Musa ya samu wai a saman idan Allah kaga wannan ma a siyaki na zance na larabci bai ɗauki wannan ma'anar ba to su sai suka ɗauke shi da wannan to shi ne sai malam yake cewa wala raiba babu tantama annal qaulal awwal maganan farko da suke cewa wato jirgin ruwan annabi nuhu ya gudana a cikin idan allah haka kuma annabi musa ya samu tarbiyya ne a saman idan allah sai ce ba wata magana gurɓatacciya ce min waje haini ta fuska biyu al'awwal fuska na farko annahu la yaqtadihi al-kalamu bi muqtada al-khitab yace magana abinda larabci ya kunsa da iya salon zance na larabci bai kunshi haka ba haka ma ƙur'ani bai kunshi wannan ma'anar ba innama nazala bi lugati arab shi wal qur'anu innama nuzila aw nazala bi lugatil arab shi ƙur'ani ya sauka ne da harshen larabci qala Allahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lallai mu mun saukar da shi ƙur'ani abin karantawa arabiyyan balarabe ne ƙur'ani balarabe ne la'allakum ta'qilun saboda ku fahimci abinda da ƙur'anin nan ya kunsa in kuwa Allah ya saukar da shi don a fahimci shi kenan bayan da za ce mutum ya kasa fahimtar Qur'ani ko don Allah ba zai imposing a kanka abin da ba za ka iya ganewa ba an fahimci matsalan tunda ne manuwal ɗin rayuwata da naka to ba yadda za a ce za ka karanta Qur'ani ba za ka iya fahimtar ta ba sai dai in kai ka ki neman fahimtar ta yadda ya dace an fahimci matsalan wa ta'ala Allah maɗaukaki ya ce nazala bihi ruhul amin ruhi amintacce shi ya saukar da wannan ƙur'anin ala qalbika a zuciyarka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna min almunzirin dan ka zama daga cikin masu gargadi ga al'ummanka sai allah ce bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci bayyananne kaga mai ƙur'ani ne balarabe ne ko ba bature ba ne ko balarabe ne in ko kana so ka fahimci ƙur'ani to sai ka koyi larabci saboda zauƙin larabci ya sha daban da me duk wani yaren duniya don babu yare mai tsada mai faɗi kamar mai larabci kuma zauƙinsa ɗanɗanansa in ka koye shi ya sha daban da me wanda ya ɗauki translation ya karanta saboda saƙon da yake a ciki na fahimta na larabci babu shi a turancin babu shi a hausan ina fata an gane babu shi a kowane yare da ka sani sai in ka fahimci larabcin shine mutum in ya tashi fassara maka zai dinga zakulo maka fa'idojin sai ka tsaka ta mamaki ya ce duk wannan a cikin ayan nan take shi sa iyaka na abudu wa iyaka na sta'in kadai ibn qayyim ya fassara ta mujalladi uku na abudu wa na sta'in kadai mujalladi uku kowane mujalladi ya fi shafi ɗari uku <laughs> kaga kuwa in aka ce za a fassara maka fatiha ko to kaga za a daɗe kenan ko in dai za a fito maka da irin wa'annan fa'idojin haka ne to shi sa malamin da ya ƙoshi bijimi ne a ilimi in ya tashi yana karatu ina fata an gane sai ka ga ya shiga wani lambu har ka me kamar manta me ake karantawa saboda me bincikensa da leƙensa yana da faɗi kuma ba zai yiwu in ya zo wajen ya karanta haka ko ya wuce ba ina fata an gane saboda shi zauki na larabci ya sha daban da kowane yare shi ne hikimar da ya sa ake koyansa saboda ka samu wani abu guziri da za ka fahimci shi shi sa wani lokacin ga balarabe na karanta wani aya sai ka ga fashe da kuka saboda saƙon da ke ciki kai baka fahimce shi a hakan ba shi kuma ya fahimce saboda harshen shi ne ina fata an gane to shi ne hikimar da yasa ake so kai baka fahimce shi Allah ya sa mu dace sai malam ya ce wala ahada yafhamu min qawlil qa'il babu wani da ke fahimtar maganar mai magana fulanun yasiru bi aini a ce wani ya ce wane na gudana a idona a ce ana nufin annal ma'ana cewa ma'anarsa annahu yasiru dakhilu ainihi a cewa yana nufi yana gudana a cikin idansa ne yana yiwuwa haka ya ce babu wanda ke fahimtar ta haka ka ce a ah, wana tafi muna nan tare da kai kana komai da kake yi muna kallon ka kenan yana cikin idan ne ake kallon sa ko kuma shi da kake yi a can yana tare da kai yana kallon ka ne a yana nufin me ka yana tare da kai a duk wani abin da kake yi ko kuma zai zai kara maka kwarin gwiwa akan abin amma ba ana nufin wai kana gudana a cikin cikin idonsa ba ne malam yana raddi ne ga wa'annan mutanen da suke faɗin wannan maganar ina fata an gane sai malam ya ci gaba da cewa wala min qawlil qa'il fulanun takharraja ala aini wane ya fita a idanmu a ce anna takharrujahu kana wa huwa rakibun ala ainihi wai a ce fitansa yana kan abin hawa a cikin idansa ne yake gudana a cikin abin hawan kamar doki yana gudana ido ya ce ba wanda zai tunanin haka walau da'a mudda'in kai ko da mai raya magana ya raya maganan cewa haka take anna hadha zahirul laf cewa wai wannan shine zahirin lafazin nan fi hadal, al-khitab a irin wannan zance la dhahika minhu sufaha mala yace da wawaye ma in suka ji yana wannan magana sai sun mai dariya fadlan anil uqala balle ma masu hankali su ji yana faɗan haka ko ko a siyakin zance wala kai muna tare da kai ba yana nufin me duk abin da yake a wajen kuna tare ba ko bi ma'ana kana karfafa masa gwiwa a kan wannan abin amma ba yana nufin kana tare da shi kaza da makamanci haka ba to su sun ce abinda Allah yake nufi da wannan kalmar wai kwale-kwalen annabi nuhu wanda ya kera ta a wannan lokacin tana gudana ne a cikin cikin idan Allah kaga nan sun me sun siffanta Allah da siffan da bai dace da ubangiji ba ina fata an gane to shine magana da malam yake yi sai ce a athani magana na biyu anna hadha mumtani'un ghayatul imtina wannan maganan baya taba yiwuwa makura na rashin yiwuwa wala yumkin liman arafa Allah ba zai yiwu ba ga duk mutumin da ya san Allah wa qaddarahu haqqa qadari ya girmama Allah makuran girmamawa an yafhamahu fi haqqi Allah ta'ala ya fahimci haka a haƙƙin Allah maɗaukaki ya ce e haka yake gudana a cikin idan Allah babu mutumin da zai fahimci shi a haka li'an Allah ta'ala mustawin ala arshihi saboda Allah ya daidaita akan ina al'arshinsa ba'inun min khalqihi ya rabu daga halittunsa bi ma'ana baya haɗe da ne halittunsa la ya fihi shay'un min makhluqatihi babu wani abu na halittunsa da ke shiga jikin Allah wannan raddi ne malam yake yi ga masu aƙidan hululiya suka ce Allah na shiga jikin mutum mutum ya zama Allah Allah Allah mutum Allah Allah Allah ina fata an gane kuma asalin wannan aƙidar daga konfushusiyya suka ɗauko ta shine farkon mutumin da ya faɗi wannan a duniya cewa juzu'un min al-ila hallat fihi shine confucius ya ce wani yanki na allah ya shiga jikinsa shi ma sai zama allah da ya fara da'awar annabtaka ne yana ɗan shekara 19 ya aure yana 21 years old mata shi ta haifar masa ɗa, sai ce yana so ya zama annabi sai ya sake ta da ya sake ta sai ya shiga abin da ake kira halwa in asalin halwa inda sufaye suka ɗauko ta kenan sai ya shiga halwa da ya shiga halwa shine meditation a turance kenan ya shiga da ya shiga sai ya ce sai ya fara samun ilham shine aspiration yana saukan masa sai ya zama annabin karan kansa sai ya zama annabi ya ce da tafiya ta yi tafiya juz'un min ila hallat fihi sai wani yanki na jikin Allah sai ya faɗo sai shiga jikinsa fa asbaha ilahan shi ma sai zama Allah karan kansa shi sa suke ɗaukar shi a matsayin mai. Allah shi Allah ne a karan kansa saboda da'awar da yake nan to shi ne farko wanda ya fara faɗin wannan wani yanki na Allah yana sauka a jikin mutum ya zama Allah shi ne sufaye suka ɗauki wannan akidar shi ne akidatul hulul wal ittihad Allah zai sauka jikin mutum sannan shi mutumin ya zama Allah kansa shi ne akidan hakika wanda sufaye suke ƙudiri da shi daga cikin sufayen ma tijjaniya tijjaniyan ma wa'anda suke wato 'yan faila ina fata an gani wannan shine kudurinsu mutum na iya zama allah allah allah mutum allah shi sa za su ce wa shehinsu shine allah amma su ce ya fi allah saboda aƙidansu komai allah ne shi ma ibn arabi ya zo ya ɗauki wannan aƙida amma asalinta daga confucius ne wanda bature ke kira confucius shine mai wannan aƙidan to shine malam yake mai da martani a kansu sai ce wala huwa halun fi shay'in min makhluqatihi kuma balle shi ubangiji a ce ya shiga wani halitta daga cikin halittunsa ya fada cikinsa ba zai yiwu ba to Allah wanda ranar tashin kiyama duniyar gabaki daya zai nannade ta a daura ta a yatsa kwaya daya to a ina zai iya shiga jikin mutum duniyar gabaki daya Allah ya nannade ta wal ardu jami'an qabdatuhu ya qiyamati Allah ce kasa gabaki ɗaya Allah zai dunkule ta ɗora ta a cikin tafin yatsa guda ɗaya na ubangiji to idan Allah zai ɗauki duniya gabaki ɗaya nan ɗaya ta ɗora ta a tafin yatsa guda ɗaya to ta ina mutum eh dan birin da kai ta ina mutum zai iya a ce har Allah ya shiga jikinsa kuma ina fata an gane sai ce wa samawatu matuwiyatun biya mini, sammai gabaki ɗaya Allah zai nannade ta da hannunsa na dama ka duba daidai faɗinta ka isa ka ce ga farkon sama ka isa ka ce ga ƙarshen sama to saman gabaki ɗaya Allah zai nannade ta da hannunsa to wannan shine martani da malam yake wa irin waɗanda suke da wannan akida sai ce subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata ga ubangiji kuma ya girmama an zalika akan wannan siffan da wato mu'attila suke siffanta ubangiji da shi uluwan kabira ɗaukaka mai girma Allah ya fi karfi a siffanta shi da irin wannan siffa ina fata an gane sai malam ya ce fa'iza ta bayyana butlani hada idan wannan ya bayyana gari ka cewa wannan maganar gurɓatacciya ce minan nahiyatin lafziya ta ɓangaren lafazin makaran kanta wal ma'anawiya da ɓangaren ma'anar abinda da ayoyin nan suka kunsa ta ayyana ya bayyana gari ka an ya kuna zahirul kalam huwa qawlu thani ya bayyana gari ka zahirin wannan magana shine magana ta biyu da aka yi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci jirgin annabi nuhu yana gudana allah yana kallonsa kuma yana kulawa da shi bai nutsar da shi ba haka ne haka kuma annabi musa tarbiyyar da ya samu allah yana kulawa da gudanuwar annabi musa a cikin gidan fir'auna allah bai ba su iko ya cutar da wa annabi musa ba har ya girma ai kulawan ubangiji kenan ko ba wai a cikin idan ubangiji ba shine malam ya ce annas safinata tajiri wa ainullahi tar'aha wa takla'uha lallai jirgin ruwan annabi nuhu yana gudana idanuwan ubangiji na kulawa da shi yana bibiyansa har ya kai inda allah ya ce ruwan ya tsage kuma ruwan ya tsage an fahimci matsalan wa kadhalika tarbiyatu musa takunu ala ainullahi yar'ahu wa yakla'u biha wa yakla'uhu biha sai malam ya ce haka kuma tarbiyyar da annabi musa ya samu a gudanuwar cewa allah na kallon tarbiyyar da fir'auna yake ba annabi musa kuma yana kulawa da annabi musa ta yadda ba zai ba fir'auna daman ya cutar da shi ba daman wake juya zuciyar to zuciyar da za ta yi ƙeƙashe hatta kashe annabi musa sai allah ya tankwasa ta ya juya ta ya sanya masa tausayin wa annabi musa kuma ya taso a wannan gidan liyakuna lahum aduwan wa hasana dan ya zama maki da bakin ciki Allah ya ce haka muka yi shi ya kula da shi duk abin da zai cutar da annabi Musa Fir'auna baya so kuma dan ya zama masa bakin ciki ka san ya fi zafi ko ka gama masa hidima komai sai zama kuma shine makiyinka to Allah ce dan ya zama masa maki da bakin ciki ya sa muka yi mai haka ya zama ko bai zama ba ya zama saboda haka haka Allah ya masa wa hadha ma'ana qawlu ba'd salaf mala yace wannan shine zancen sashi daga cikin magabata bi mar'a minni da kulawa daga gare ni fa inna Allah ta'ala idza kana yakla'uhu bi ainihi domin lallai Allah madaukaki idan ya kasance yana kulawa da jirgin annabi nuhu ko kulawan annabi musa tarbiyyar da ya samu da idanuwansa lazima min zalika an yarahu ya lizimta cewa allah na kallon haka ko da idanuwansa kaga allah ya tabbatar da yana kallo kenan yana ganin abin da ke gudana saboda haka bai ba da dama a cutar da shi ba walazimul ma'ana sahih juz'un minhu lazimin ma'ana ingantacce yanki ne daga cikinsa kama huwa ma'alumun min dilalatin lafz haythu takunu bil mutabaqati wat tadammun wal iltizam ta yanda dalilai na lafazi na harshen larabci yana kasancewa bil mutabaka daidai wa daida yana yin daidai akan abin da Allah ya faɗi wa bil tadammun kuma ya kunshi abin da Allah ke nufi wa bil iltizam lazumin maganan yana tabbatar da abin da Allah ke nufi cewa kulawa ne da kallonsa da kariyar ubangiji yasa wannan kwale-kwalen bata nitse ba ko an ce komai na duniya ya lalace ya mutu amma ban da wannan kwale saboda ne kulawan Allah da lura da shi da kallon da yake masa ya ce shi kadai zai tsira shi sa ya tsira haka shi ma annabi Musa mutumin da yake yana kinsa kuma dalilin zuwansa duniya ne yake so ya kashe duk wani yaro kuma aka ce ya taso a gidan makiyinsa kuma makiyinsa ya bashi tarbiyya ya bashi kulawa har ya zama saurayi in ba Allah ba akwai wanda ya sai wannan to Allah kenan ina fata an gane to wannan shine gabar da ya kamata mu kwana idan allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu tashi akan almithalul hadi ashara misali na goma sha ɗaya insha allah subhanahu wa ta'ala فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك